kamar yadda ake hasashe dangane da sake zaben da aka soke sakamakon da hukumar inec din ta yi jama'a sun yi tururuwa maza da mata domin kada su wani dan kungiya mai zaman kanta da ke aikin sa ido a shirin zaben a karamar hukumar bagoro a tattaunawa da shi ta wayar tarho ya shaida mini yadda ya ga zaben ke gudana ina maza eh, malar mata bugoro local government ina observer ne ya kaga yadda zaben yake gudana a gaskiya zabe an fara shi karfe takwas lami lau duk agents na party duk da agents na party suna nan da accepted ah, da malaman zabe duka an arranging based on doka mhm. an fara zabe successfully har yanzu ana kan zabe successfully mhm. ya kaga mutane sun fito da yawa kuwa a gaskiya mutane sun fito da yawa mutane da sun fito da sun fito ma fiye da na last sun fito da na fiye da da yawa to batun jaman tsaro an kawo su wajen eh jaman tsaro suna nan sosai suna nan an kawo su suna nan sosai kusan kusan kamar zaben local government ne ma mhm. eh. a ɗaya gefen kuma a shera katagun musamman a garin azare jama'a sun bayyana kuma zaben na gudana sai dai ana cikin gudanar da zaben sai jami'an tsaro tare da shugaban riko na ƙaramar hukumar suka bayyana a mazaɓar cara a nan sai labari ya canza kamar yadda wasu ganau suka shaida mini a hirata da su ta tarho. a yanzu ta gani a wata rumfa da mutane ake gabatar da sabula wannan ɗan labi na cikin gurbin nan yanzu jami'an tsaro sun zo sun ɗauki akwatin sun zo sun sun a fashi da su da fantoman karamar kowa da shi da DSS da kowa da kowa ga shi na gaban mutane suka zo suka a fashi wannan rumfar. Wace rumfa kenan? Rumfa ta tara-tara a nan cikin garin Azare. To ba abin da suka yi. Jama'a jami'an tsaron sun fi karfin su duka suka fara da DSS da komai da komai suna dukan mutane. Sun fi akwati sun tafi da shi. da shugaban karamar hukuma da shugaban karamar hukuma dan ah, Muhammad Hassan eh. da DSS da komai da komai da mokol da kowa da kowa sun da sun da kudu filin za haka an gama kuran an gama ba gama ba ba gama zaɓe ba zaɓen ma da ake yi a wurin ma akwai wanda ba kullum yin sun ba sun ba su ma sun yi zabe a kirji sun ma baya kirji yanzu abin da yake faruwa an zo rumfa ta vocational mai 011 gwamnati ta yi amfani da jami'an tsaro an saboda haka wannan abu da aka yi kuma yanzu an zo an tattare kayan an tashi a zabe da shugaban karawar kuma da sauran wanda suke cikin gwamnati an tafi aina an yi amfani da jami'an tsaro wani sai zo ya zabe ya kai sau goma ya je ya dawo ya je ya dawo cikin goma wani sai zo da katin da ba na tsaba ma sai zo ya amfani da wannan haka aka yi ta yi yanzu a halin yanzu an zo an kori jama'a an ɗauko kaya an ɗauko da su ainih an kori jama'a jami'an tsaro an zuba su a bakin ainih. a nan azare. cikin garin Azare. To sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin ta bakin bangarorin 'yan sanda da kuma shugaban karamar hukumar katagon din ya ci tura. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.